بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله zan yi takaitaccen jawabi akan hijab menene hijab a mahanga ta shari'a cikakken hijabi a mahanga ta shari'a shine kare kanki daga dukkan wata kofa da za ta haifar da alfasha tsakaninki da al'umma wannan shi ake kira hijab ma'ana makari da zai kare ki ko ya katanga tsakaninki ga mutanen da ba muharramanki ba shari'a ta wajabta wa mace ta rufe ko ina na jikinta in ban da fuskanta da tafukayen hannunta su ma in babu kwal ado a tare da su saboda shi hijabi aka rufe ado ne da shi to yayin da kika ma fuskan ki make up ko kika ma hannu lalli to kin ga shi ma za ki rufe shi saboda ya zama ado a gare ki wanda zai jawo hankalin wasu waɗanda ba muharramin ki ba zuwa gare ki hakanan ana so ya kasance kar ya zamo shi tufafin da za ta saka ya zamo mai ado ko kuma jan hankali ga wasu maza wato shi hijabin idan ya kasance shi hijabin ya zamo mai ado ko kuma transparent kamar ana hango abin da kika sa a ciki shi kenan bai zamo hijabi ba saboda shi hijabi yakan rufe duk dukkanin ado na jikin ita ya mace an karɓo daga ahlul baiti alaihi musallam cewa mace tsinanniya ce yayin da ta ado ko ta fesa turare ta fita da shi waje har izuwa wanta gida mala'ikun Allah suna tsine mata domin wai yayin da kika sa hijabi sunan wai kin sa hijabi sai zama zama kuma kin yi ado ko kin fesa turare to wannan yakan kawo zai ja hankalin wani namijin zuwa gare ki to kin ga anan wurin maganan hijabi ma bata taso ba ba sunan cewa kawai ki sa wai yadi kawai a matsayin kin sa hijabi kin fita ba shine hijabi la akwai sharuɗoɗin da zaki kauce mawa da afuwa kamar shi make up din da zaki ki fita in kika yi sa hijabi kika make up kika fita ya rusa wannan hijabin gaba daya haka shi ma turare saboda zai ja hankalin mutane wani zai ji ki a waje zai ji eh turaren ki ya burge shi to kin ga kin haifar da alfasha tsakaninki ga al'umma kenan hijabi bai taba hana mata taka a cikin al'umma ba sai dai tabbas muna ganin ma alfanun haka wanda abin takaici a wannan zamanin muna ganin wasu mata wai sun ɗauki hijabi kawai wannan ɗan kyalle da suke ɗorawa a saman kansu wanda wasu ƙasashe suke nuna mana cewa wai sa hijabi ba wayewa ba ne to mai duba zuwa su ƙasashen yayin da suka ce wai za su wayar da mu ya zama na muna da 'yanci akwai wani 'yanci da ya wuce sa hijabi ne to mai duba zuwa ga matayen wannan ƙasan menene makomarsa a yau me suka cimmawa a cire hijabi me suka cimmawa a waye wanda suke cewa wai a bamu yanci freedom ba mu da wani freedom bayan hijabi wanda za mu ga sun kare a tallan sabulai maklin ga su dai abubuwa da dama rawa da sauransu dai wanda wa iyazu billah ba su ma da kyan gani ita macen kanta in ta kalle su ba su da wani kamala a gare ta balle kuma su mazan wanda fiyayyen halitta mun zo mai tsira da aminci ya girmama mu ya mutunta mu ya sa mana hijabi wanda a zamanin jahiliya za ku ga cewa mu mun zama abin kunya abin abin alawadai ga maza wanda in an haife mu akan je ne a turbuɗe mu a ƙasa da ran ba tare da mako mun mutu ko wani abu da rai za a je a birnin mu saboda mun zama abin kunya ana jin kunya a ce wani an haifa mai ya mace sai zuwan manzo mai tsira da aminci Allah ya ce ya umarce shi akan cewa ya girmama mu ya fifita mu fiye da sauran halittu ya saka mana hijabi sai kuma a wannan zamanin namu sai wasu kuma daga baya su zo su ce wai bari wai su ba mu yancin kanmu wani yanci na mu cire hijabi wannan ba wani yanci bane bayan tozarta mu da wulakanta mu tunda da zarar mun cire hijabi mun riga mun wulakanci a gare su su mai da mu can wancan zamanin da aka riga aka wulakanta mu aka tozartar da mu muka zama kaskantattun bayi wanda kwata-kwata ba a alfahari da mu wato yanzu mun zama abin alfahari ga al'umma wanda akan ce al'umma ba ta cika sai inda mata to wato in muka zamo mun lalace kun ga sai al'umma ta zamo ta lalace akwai wata kissa da na taɓa ji a gurin malamanmu cewa wani bawa daga cikin bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wucewa ta kofar gidan sayyida Zahra salamullahi alaiha wanda ya ce ga fiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da ya zo wucewa sai ya ga wani miskini wato makaho yana sallama a kofar gidan sayyida zahara salamullahi alaiha sai ta fito da hijabi hijabin nan da ya rufe dukkanin gaban jikinta sai abin ya tsaya yana bashin mamaki yake cewa a'a ya za a yi zama na a ce makaho ya zo kofar gidan sayyida zahara kuma ta sako hijabi ta fito to wa za ta sa hijabi shi a tunanin shi shi makaho baya gani to kenan nonit a sa mai hijabi sai ya je gaban manzo mai tsira da aminci yake cewa ya rasu lalla. na zo wucewa ta kofar gidan sai da zahara salamullahi alaiha sai na ga wani miskini makaho ya zo kofar gidanta sai ta fito da hijabi to sai abin ya ɗaure min kai nake tunanin to ai shi baya ganinta ba sai ta sa mai kenan hijabi ba sai manzo mai tsira da aminci ya sa aka kira sai da zahara ala ya cewa ta zo da ta zo sai yake tambayanta ya yata wane ya zo wucewa ta kofar gidanki sai ya ga miskini ya zo gare ki sai ya ga kin saka mai hijabi to shine abin ya ba shi mamaki cewa ya aka yi kika sa makaho hijabi sai take cewa ya babana ya rasulallah shin idan ya kasance shi makaho ne baya gani na to ni bana ganin sa sai ya ce ashhadu annaki bidu atuminni na shaida ke tsoka ce daga tsokar jikina to sannan in muka dubi kuma waƙi an karbala a tarihi ya zo babu wata waƙi'a da aka samu tsanani tsanani sosai na komai ma ba sai na ina cewa kaza kaza kaza kaza ba sosai tsanani sosai ga ahalil bait iyalan gidan manzo mai tsira da aminci da ya rage har sai da zainab ce kadai ta rage mai ba da gudunmawa ya zama na komai kananan yara mata kowa suna karkashin ta ne ta shiga musiba da bala'i amma sai ya zama na sai da zainab ta tsaya tana kallon hijabinta ba komai yake damunta ba sai hijabinta bai kai ga ta buɗe baki ta yi yekuwa ba sai da ya zama sun yaga hijabinta sai ta yi ihu ta kirari akan cewa ya rasu lallahi ka kalla ka gani sun ya ga min hijabi na to wannan zai kara samu mu tabbatar da cewa menene hijabi duk wahala duk tsanani kishin ruwa rashin abinci ga iyalanta nan an kashe an yanka amma ita hijabinta ta ihu ta ce hijabinta to muku a wannan rayuwar wani ado ne za mu fitar wani kyawu ne muke da shi da ya wuce na iyalan gidan manzo mai tsira da aminci duk wani kyanki duk wani wannan dinki a bayan su kike to me zai sake fitar wace riba za ki ci idan kin fitar da wannan adam ya kamata ki zama kamila mai suturce jikinki da hijabi wanda a mazan yanzu ma lalataccen namiji san baya matsowa ga macen da suturce jikinta da hijabi duk kamewanki idan ya zama baki da hijabi in kika fita babu wanda zai ga wannan kamewan zai zama kin ba mu sauran maza dama da su zo su yi kowace ma irin magana a gare ki saboda ba su ga wani mutunci a tare da ke ba amma kuma duk lalacewanki idan kika saka hijabi zai zama na mutane suna miki kallon saboda wannan lalacewan naki yana cikin ki ne ke kika san waye ki amma zahiran mutane suna ganin ai lallai ga miyan mace kin saka cikakken hijabi wani izgili wani lalataccen namiji ba zai yi kokarin ya matso gare ki ba saboda ya haifar da wata alfasha a tsakanin ku saboda yana miki kallon cikakkiyar mace kamila an tambayi sayyid qa'id daman lahu zillahu akan cewa yaya shari'a ta shin akwai wani sassauci da shari'a ta bada akan yarinya yar shekara tara shin akwai wani sassauci da za a iya sassauta mata akan cika mata hijabi most especially irin yaran mu na nan kasan da za ku ga majoratinsu ba su da wani girma na jiki za ga shekarun ne amma babu girma to sai lahuzin lahu yana cewa wajibi ne cikka hijabi ga duk wata yarinyar da shari'a ya hau kanta wajibi ne sai an cika mata wannan hijabi saboda za ku ga cewa a ƙasan nan tamu wai iyazu billah ku ga shashashashin maza lalatattu za ku ga wasu kan suna sha'awan yarinyar da bata ma wuce shekara uku hudu zuwa biyar ba iyaz to ina kuma yar shekara tara to lallai shari'a ta wajabta sa ma yarinyar da shekarun takalif suka hau kanta shari'a ta wajabta a cika mata hijabi sai dai wasu bangarori na ibadat kamar azumi wanda za ku ga ba za ta iya ba in ta ɗauka ma za ta wahala to babu wahala kuma a addini wannan shari'a ta sauke mata har izuwa lokacin da za ta iya ɗauka amma lallai ibada sallah da hijabi wajibi ne a cika ma yarinya 'yar shekara tara wallahu ta'ala